Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Sarfil Hashim Gumel na saura abokan aiki muka sake dawa a shirinmu na hantsi a yau ranar Laraba 29 ga watan Yuni na shekarar 2022. Bayan labaran duniya za a ji cewa a Najeriya wasu 'yan kabilar Ibo na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu game da hana belin shugaban haramtacciyar kungiyar IPOB ah, da wata kotun tarayya ta yi a baya-bayan nan. Kama kowace ranar Laraba za a ji shirin ciwon 'ya mace na Aisha Ma'azu sai kuma muhimman kanin labaran jaridun Kamaru. Amma kafin nan gasar fila Hashim Gumal da halin da duniya ke ciki. Jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Shugaban kasar Ukraine Vladimir Zelensky ya kira kasar Rasha a matsayin 'yar ta'adda a jiya talata. Ya kuma buƙaci Majalisar Ɗinkin Duniya da ta aika da hukumar gudanar da bincike kan harin makami mai linzami da aka kai cibiyar kasuwanci a birnin Kremenchuk. Wane ne a cikin ku bai ba wannan ta'addanci ne? shugaban na ukraine ya yi wannan tambayar ne a cikin wani jawabi da aka haska a zauren kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya da ke birnin new york kan harin da aka kai a cibiyar kasuwanci da ta kashe fararen hula akalla goma sha takwas da kuma wasu hare-haren da rasha ta kai kan fararen hula da kayayyakin more rayuwa a cikin 'yan kwanakin nan zelensky ya ce a duk wani yanki na duniya duk kungiyar da ta kashe fararen hula kamar yadda rasha ke yi a ukraine za a ɗauke su a matsayin 'yan ta'adda Saboda haka, kamar yadda ake ɗaukan duk matakan hukunci akan masu aikata laifi da ƙungiyoyinsu, bai kamata a yi watsi da laifin ƙasar da ta zama 'yar ta'adda ba, a cewar shugaban na Ukraine. Zelensky ya lissafa wasu sabbin hare-haren da Rasha ta kai a jiya Talata, sa'o'i kaɗan kafin jawabin nasa. Akalla fararen hula takwas ne aka kashe a hare-haren da aka kai a birnin Mike mai tashar jiragen ruwa da ke kudancin ƙasar da kuma arewa maso gabashin ƙasar. kusa da kharkiv birni na biyu mafi girma a ukraine gwamnatin jihar zamfara da ke arewacin kasar najeriya ta yi wata sabuwar doka tana da hukuncin kisa akan duk wani da aka samu da laifin ta'addanci da masu basu bayanan sirri sai kuma duk wani da aka samu da yin tsafi da sassan jikin ɗan adam wakilin musani sha'ibu malumfashi ya halarci bikin sakawa dokar hannu ga dai abin da dokar ta kunsa daga bakin gwamnan jihar zamfara Bello Muhammad Matawalli. akwai hukunci wanda majalisa ta yi yarda da shi na cewa idan kidnapper wato masu garkuwa da mutane ko ko masu ba da bayanai na sirri a ta a doki wani ko a doki wata ko ko masu kashe mutane wannan doka ta tanadi hukunci na kisa sannan kuma da waɗanda ke sarrafa dan adam wato kenan cultism wanda suna amfani suna shan jinin mutane da sauran parts na jikin mutane shi ma doka ta tanadi kisa ga wannan dokar sama sai kuma wanda ke ba da bayanai na sirri na asato shanu ko kuma su tafi su ɗauki shanun mutane idan an kama su su kuma da doka wannan tacce za su yi eh, gidan yari na ɗorewar rayuwarsu don haka ina roƙo ga al'umma jihar zamfara su ba da haɗin kai kamar da muka sa kwamitota na cewa a ba da bayanai na masu ba da sirri ga 'yan ta'adda da suke ɗaukar mutane suna kashe su ko suna karɓar kuɗa yau za mu kafa akwati a gaban gidan gwamnati wanda duk wannan korafi kamar da muka yi alkawali cewa ba sai an san kowa ne ba illa ya ji tsoron allah ya sani duk abin da ya kawo gobe allah zai tambaye shi za a saka sunayen waɗanda an ka tabbatar da komas ne a sa cikin wannan akwati za a rinka buɗe wannan akwatin duk safiya da abin da ke ciki kuma za mu yi amfani da wannan Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. A Najeriya wata babbar kotun tarayya a baya-bayan nan, a karo na biyu ta yi watsi da bukatar bayar da belin ga jagoran haramtacciyar kungiyar IPOB da ke rajin ballewa daga Najeriya don kafa ƙasar biyafara Wakilin sashen Hausa a yankin Niger Delta Lamida Abubakar ya jiyo mana ra'ayoyin 'yan kabilar Ibo a yankin. Wata babbar kotun tarayya a Najeriya a baya-bayan nan ta yi watsi da bayar da belin shugaban kungiyar nan ta IPOP Musamman Inamdi Kanu wanda gwamnatin tarayyar Najeriya ke zargi da cin amanar ƙasa kan haka ne ya sa na ji ra'ayoyin 'yan kabilar ta Ibo kuma ga abin da suke cewa. Aha Gochukwu Obara, ne kuma ka Nnamdi Kanu nke a ne erilizi ya taa. Wannan yana cewa ne sunana Obara Ogochiku a cikin harshen Igbo ya ce ra'ayina dangane da hukuncin kotu mun tsammaci za a saki jagoran kungiyar ta ipop mr inamdi kanu a gaskiya rashin sakinsa ba mu ji daɗi ba muna kira ga hukumomin najeriya da su gaugauta sakin dan uwan namu shi kuwa wannan ya ce yana cewa ne sunana mark kuma ni dan kabilar ibo ne amma dai bani da cikakken bayani bisa abin da ke faruwa game da shari'ar jagoran kungiyar ipoc Mr. inamdi kanu mu dai muna fatar za a bi tsarin shari'a na ganin cewa an bi abin da dokar ƙasa ta ce game da yin shari'ar Mr. kanu to ko yaya 'yan kungiyar ta ipoc suka ji da wannan mataki Mr. emmanuel kanu dan uwa ne ga inamdi kanu ya ce My Prince Emmanuel Kanu. What happened today was extremely extremely um, Yana cewa ne sunana Prince Inamdi Kanu, ina zaman kane ga shugaban kungiyar IPOP Inamdi Kanu. Ya ce abin da ke faruwa a kotu na kin bada jagoran kungiyar ta IPOP beli wannan abin takaici ne babu wanda ya tsammaci hakan za ta faru a gare mu. Mun gabatar da dukkanin hujjojinmu a gaban kotu amma daga bisani ta ki bayar da shi beli kuma tun ba yau ba muka faɗa kan cewar harkar shari'a a Najeriya babu a adalci bisa la'akari da abin da ya abku tun a shekarar 2017 bisa wani umarni na kotu na sake gabatar da hujjoji kuma mun riga mun gabatar da hujjoji a gare ta amma abin mamaki shine duk ba a yi amfani da su ba an saba ma ka'idodi da na tambayi emmanuel kanu ko suna da hurumin sake ɗaukaka ƙara sai ya ce we have already proceeded to the appeal court where we know that if not for anything justice be heard Yana cewa ne mun riga mun shirya hakan na sake ɗaukaka ƙara dukkanin 'yan ƙabilar Igbo ba su gamsu da abinda da Binta Inyako ta bayar ba musamman hujjojin kin bayar da jagoran ƙungiyar ta IPOC Bailey. Kuma muna ganin wannan bita da kulli ne. Alhaji Musa Sa'idu shugaban kungiyar 'yan arewacin najeriya a kudancin kasar kuma shugaban kungiyar samar da zaman lafiya a yankin na kudu maso gabashin kasar da yake da masaniya game da abubuwan da suke faruwa a yankin na kabilar ibo ga abin da yake cewa ita dai wannan shari'ar da ake yi ana bin doka ne kuma haka ya kamata a yi saboda laifinsa laifin ci amana ƙasa an kakkashe mutanen arewa da yawa da ma ibo yan uwansu saboda haka mu abin da muka gani ita kotu tana aikinta ne kuma haka ya kamata a yi yana da kyau in mace ya saba ma doka ya sai ya saba ma doka lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal nigeria a gaida lamido abubakar har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc yanzu dai gasar fili dauke da kashe na biyu na labaran duniya Wata tsohuwar mataimakiya a fadar White House, Cassidy Hutchinson, ta faɗa 'yan majalisar dokokin Amurka a jiya talata cewa shugaban ƙasar na wancan lokacin Donald Trump ya ƙara fusata da rashin jin daɗi game da rashin nasarar da ya a zaben shekarar 2020. Tana mai shaida cewa ya amince da masu tayar da ƙayar baya a zauren majalisar dokokin Amurka a ranar 6 ga watan Janairun bara. lokacin da suka yi kira da a rataye mataimakin shugaban ƙasa na wancan lokacin Mike Pence saboda ya hana tabbatar da sakamakon zaɓe. Hutchinson ta ce yayin da wasu dubban magoya bayan Trump a ginin majalisa ke rere taken a rataye Trump ya faɗa wanda take wa aiki shugaban ma'aikatan fadar White House Mike Meadow cewa Mike ya cancanci hakan. ta nakalto cewa midiyo na cewa trump baya tunanin masu zanga-zanga kin jinin pence suna yin wani abin da ba daidai ba harcin san waje ta yi aiki a ofis kusa da ofishin trump na Obal ta ce ta gano daga anthony onato mai taimakawa mido da ke da alhakin tsara ayyukan tsaron trump cewa shugaban na wancan lokacin bayan wani gangami a kusa da fadar white house gabanin rikicin da ya barke a ginin majalisa ya yi yunkurin kwace kan mota daga hannun wani jami'in leƙen asirin da ke tukawa ya kuma buƙaci ya je ginin majalisa domin ya shiga cikin magoya bayansa ƙasar turkiya ta ɗage matakin da ta ɗauka a kan finland da sweden na hawa kujerar naƙi a kan shiga cikin ƙawancen ƙasashen yamma bayan da ƙasashen uku suka amince da kare tsaron juna lamarin da ya kawo ƙarshen wani wasan kwaikwayo da aka kwashe makonni ana yi wanda ya gwada haɗin kan ƙawancen kan mamayar da rasha ta yi wa ukraine wannan ci gaban da ya biyo bayan tattaunawar sa'o'i hudu ne gabanin fara taron kolin kungiyar tsaro ta NATO. a birnin madrid da nufin kawar da wani abin kunya a taron shugabannin kasashe talatin da ke da nufin nuna azama kan kasar rasha wadda a halin yanzu kawancen da amurka ke jagoranta ke kallanta a matsayin barazana ta tsaro kai tsaye maimakon a ce za ta iya zama abokiyar gaba hakan na nufin finland da sweden za su iya ci gaba da shirye-shiryensu na shiga cikin ƙawancen da ke da makaman nukiliya tare da tabbatar da abin da ke shirin zama mafi girma a harkokin tsaron turai a cikin shekaru da suka gabata yayin da kasashe biyu suka nemi kariya ƙungiyar ta nato daga ƙarshe shugabannin rukunin ƙasashe bakwai masu ƙarfin masana'antu a duniya sun kammala taron su je talata tare da alkawarin biliyoyin daloli kan batutuwan da suka shafi duniya kamar sauyin yanayi da kuma kakkausan kalamai ga rasha da cana wacce ta riga ta mamaye ukraine da kuma cana kan tawai haƙƙin ɗan adam da manufofin tattalin arzikinta shugabannin ci sabon sun buƙaci tana ta yi amfani da ƙarfinta wajen matsawa rasha lamba ta janye sojojinta daga ukraine ba tare da wani sharaɗi ba sannan ta yi watsi da ikirarin yankin teku a tekun kudancin china a sanarwar ƙarshen taron g7 ta kuma bayyana cewa Muna matakar adawa da duk wani yunkuri na bai ɗaya na sauyi yanayin da ake ciki ta hanyar ƙarfi ko tilastawa da ke ƙara tada jijiyoyin wuya. Mai yiwuwa ana nuna damuwa kan yadda ƙasar China za ta yi amfani da sojojinta wajen ɗaukar Taiwan, wanda Beijing ke kallonta a matsayin wani lardinta a baya. Ƙungiyar ta soki yanayin kare haƙƙin ɗan adam a ƙasar China tare da yin kira ga Beijing da ta mutunta yarjejeniyoyin da suka ba da 'yanci da kuma 'yancin cin gashin kai ga Hong Kong. Tun daga shekarar 1997, Hong Kong ta kasance wani bangare na ƙasar China, ƙarƙashin tsarin ƙasa ɗaya tsarin mulki biyu. Amma ana tawaye 'yancin walwala a Hong Kong, yayin da ake ƙara tsoma baki a harkokin cikin gidanta. A gaida Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan waka. Allah. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma wato shirye-shiryen ne akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5. Kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a boa boahausa.com. Yanzu kuma sai mu na gaba. Assalamu alaikum mai sauraro, barka da hantsin wannan rana, mabarka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yau a cikin shirin kamar yadda na yi alkawari makonni biyu da suka gabata. za a saurari tattaunawa ta da 'yar takarar jam'iyyar pdp na majalisar tarayya a mazaɓar gezawa da gabasawa a jihar kanan najeriya ba amin ol hairu ibrahim bi faruk kuma hajiya maryam kofa wacce ta nisa wata kar majalisar tarayya ne a mazaɓar daga jam'iyyar apc to idan aka kasance da shirin da ya gabata mun kan shirin a daidai sa'i da 'yar takarar majalisar tarayya a mazaɓar kazaure na jihar jigawa hajiya hassan da saminu turaki take cewa mu dawo baya kamar shiga cikin jama'a muna wayan musu da kai ba sai lokacin zaɓe ba domin in an ce rana ɗaya zaka koya mutum ilimi wata wani kwakwalwar shi sai ka shekara bai ɗauka ba dai a ware wani program da za a rinka yi ana tara mata ana wayan musu da kai su ma mazan ko so ɗaya a wata ko so biyu a wata ita local government su cayamomi su shigo ciki inda Allah ake mulki gwamna ya ba su da yana gudun na sama To a yau za mu tashi akan bayanan barista Amina bayan da na mata tambaya a game da adadin yawan matan da suka tsaya takara a ƙarƙashin jam'iyyar PDP. Ai sauraro lafiya. jam'iyyar mu dai nan kano tan kano na fi sani na san mata guda hudu ne suka fito suka kai har matsayin fidda gwani suka yi wannan takarar a cikin su kuma guda uku sun yi nasara sun shigo yanzu eh, suna jiran babba. amma a sauran wurare gaskiya a najeriya kudin zaman da aka rinka yi na muhawarori da aka rinka yi na san mata da yawa sun fito a karkashin tutar pdp kuma alhamdulillahi kano ta yi rawar gani wannan karan da ita gashi matan sun fito har sun kai ga fitar gwanin kuma har ma ana jiran babban zaɓe yanzu to hajiya maryam ta yaya za a samu tallafin mata wajen taimakawa 'yan uwansu mata su ma su samu a dama da su to wato abubuwan yana da matukar takaici da kuma kuma ban tsoro saboda dukkanin wani yunkuri da kika sani za a yi za a yi na tabbata ba lallai ne a iya samun matan da suka fito suka ba wa mata gudunmawar da wannan karni aka ba su ba misali kamar ita mai ɗakin shugaban ƙasa wato hajiya aisha muhammadu buhari ta iya bakin iyawarta wajen ganin mata sun shigo cikin harkokin siyasa an dama da su haka zalika duk wani gudunmuwa da ya kamata ta bayar don ganin cewa jama'iyyar apc da gwamnatin muhammadu buhari sun ba wa mata dama ko da a ce ma automatic ticket ne a jihohi akalla mafi kankanta ko da guda biyu ne a ce an samu majalisar jiha da majalisar tarayya a kowane jihohi wanda wannan automatic ne tun daga yadda in kika duba dukkanin wani sanata da yake cikin jama'iyyar apc matukar tsohon gwamna ne automatic ticket aka ba shi a jam'iyyar apc a najeriya ba magana primaries ma akwai to a nan gurin ba a yi ba to ya kamata a ce ƙoƙarin da ta yi ganin mata sun shigo an dama da su ita jam'iyyar da gwamnatin ita ma ta tallafa matan sun samu wannan tagomashin a cikin jam'iyya da kuma gwamnati to duk da wannan abin da ta yi ba a samu an kai ga wannan gacin ba so ina tabbatar da cewa ba lallai ne watan an samu sauyin gwamnatin su sake samun dama su goya wa mata baya kamar yadda ita aisha muhammadu buhari ta yi ba so da haka zai wahala a samu manyan mukamai a cikin gwamnatin da za ta zo nan gaba duba da yadda sakamako ya fita cewa matan ba su samu wani abin da ake zato za su samu ba a wannan karan barista yaya zaben ya kasance Hakika idan mutum ya kalli zaben nan da aka yi na fidda gwani to dole a daga wa pdp tuta me yasa kika ce haka dan gaskiya ta yi rawar gani dan ina jin a pdp ce ba ma ina jin ba pdp ce kawai ta tsaya ta yi zaben fidda gwanin nan yadda ya kamata a yi shi ba zancen wai an nada wannan ko an bawa wannan ko kuma ana ganin wancan ne ya kamata ya gaji wannan duk ba a yi shi ba kowa fitowa ya yi aka gwada kwanji aka ga waye mutane suka fi so mutane suka zaɓi wani ransu ike so gaskiya mata na daɗa jinjina mana muna alfahari da cewa jama'ar mu sun fara gano cewa matan nan suna da rawar da za su yi kuma rawar gani ce akalla mu dai a nan kano sun nuna mana adalci sun kyale mu mun fito mun nuna kwanji mutane kuma sun kalli irin abubuwan da suka ga za mu iya da suka yadda da shi kuma za mu yi kuma an fidda mu a cikin gwanayen a gaskiya kuma fidda gwani dinnan shine babban matsala kafin a kai ga zaɓe da wurin nan kuma wallahi yana da mahimmanci don idan ba shi da mahimmanci ma to dama mai isa ake yin shi mutane ba za a ringa nada musu mutanen da ake ganin cewa wai su ne a ganin wasu suka cancanta su ɗauki wata kujera don su wakilce su ko su shugabance su ba mutanen nan su ma suna da hankalinsu da tunaninsu da yadda suke son abubuwan su su tafi balantana kuma in sun ga dama waccan rawar da aka yi ba rawar da zai kamata a ce ma an gani ba ce ba to a yanzu sai a ba su damar da za su fito da wanda suke ganin cewa a'a wannan shi yanzu mun yadda da shi zai yi mana fiye da wanda aka yi wanda aka yi da to idan ko ba a yi haka ba to kin ga kullun a gidan jiya ake har shi isa ma mutane gaskiya har suke ganin cewa wasu ma sai su ga kawai ba za su ba su fito su yi zaben ba me amfanin zaben mutumin da ba kai ka zaɓo shi dama ya zo ya wakilce ka ba an ɗora maka shi ne kawai gaskiya ina ganin cewa ya kamata wannan fannin dai na siyasar mu a tabbatar an gyara shi saboda mutane ya zama to cewa in an tashi siyasar nan kowa yana cikin ta kowa yana da abin da zai faɗa kuma kowa kyare shi ya zaɓi wanda yake so. Hajiya Maryam a ganin ki me ya kamata a yi domin daidaita wannan al'amari? To abin da ya kamata shine tunda ita gwamnati yanzu da kuma jam'iyya abin da ya kamata su yi na baiwa mata dama ba su yi ba to ya kamata a ce gwamnati ta ƙara yawan mukaman da take bawa mata a gwamnati yadda yadda take bayarwa misali idan kika duba a ce ministoci sun kai guda 30 to ya kamata a ce akalla a samu goma daga ciki mata ne tunda ba a iya ba su dama su shiga zaɓuɓɓuka su kai ka gacin da za su zama sun samu madaɓar iko a ɓangaren zaɓe maimakon kwata ɗin da ake faɗa 35% ɗin to ta ɗara ma idan abu talatin ne a ware goma a ce mata ne ashirin ɗin kuma ya zama maza tunda a wancan gaɓar ba za a ba su dama ba to ya zama an ba su dama a wannan bar shine za a iya yin balansu. to barista a ra'ayinki kina gani mata sun yi nasara a wannan zaɓe mus musamman ma bisa la'akari da kokawa da rashin wakilcin mata a majalisun jihohi da na tarayya da mata suke yi? To za mu iya cewa wannan karan mata sun yi nasara amma dai da sauran aiki. Nasarar nan yadda mata suka fito suka cincirin da za su shigo harkar nan da an sun samu goyon bayan da za su da yadda kuma za su na imanin da mata da yawa sun ci wannan fidda gwani din da aka yi. Amma nasarar da zan ce an yi ai da ba matan ba. A Kano ce fa za ka je eh, eh, majalisar jiha ka tarar wai da chairman house committee on women affairs namiji ne fi sabilillahi duk matan nan da suke kano balantana akalla a najeriya an ce mata mu ne kashi 65 bisa ɗari na mutane najeriya amma kuma a ce wai namiji ne zai je harkar uh, mace a majalisar jiha kin san da matsala gaskiyar abu amma nasara dai yanzu da an samu ma har an je fidda gwani din har an samu mutum kuɗi da suka shiga wannan takarar suka fito a cikin fidda gwani din ai an yi babban nasara fatan mu dai wannan za a iya dorawa akai kuma abin da yasa zaki ga mata ba a mu'amalar ma da su tun farko shine matan ba a kyale su a sa su ma a cikin wani matsayi na aikin gwamnati inda ko a nan ma in ba wani zaɓe ba a aikin gwamnatin za ki ga cewa sun nuna kwanji kuma sai ya zamanto muka samu wata siyasa mara daɗi wadda idan ba ka wai tare da wa'ancan mutanen jam'iyyarsu to fa shi kenan duk duniyar nan kafi su iya karatu ko kafi su iya aiki ba fa za a saka kai aikin nan ba sai a manta da cewa ai idan aka gama ce zaɓe aka ce cewa ga wani an fitar da shi shine shugaba to fa shugaban kowa da kowa ne ita kuma fati sai a je can ita harkar fati daban amma aka tashi shugabanci da yadda za a yi wa mutane aiki to ko daga ina mutum ya fito ko daga wace jam'iyya ya fito idan dai an yi san cewa zai iya aikin nan to a bashi shi ya aikin to tunda ba a yi haka ba kuwa aka ringa ɗauko mutanen da ake ganin cewa wai an yi tafiya da su to su za a bawa to a tafiyan nan kuwa ko sun san aikin ko ba su san aikin ba shi kenan zai za a basu saboda dai kada a ce wai an yi tafiya da su ba a basu wani abu ba sai ya zama to kamar cewa ba ka wai wani ladan tafiya ake yi tunda ka je ka bata lokaci wata kila ko ka kashe ka ko ka yi wani aiki da jikinka saboda haka bari a baka hanyar da za ka je a biya ka to kin san ku duk in aka yi wannan um, zancen shine ka je ka samu kuɗi a kujerar da kake zo ba ka je ka yi aiki ba matsalar kenan. To mai sauraro, a nan za mu ja labulan shirin ciwon ya mace a yau. Sai a biyo mu a shiri na gaba idan Allah mai kowa mai kuma ya raya mu domin sauraron wani sabon shirin. Yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti ne Aisha Mu'azu nake cewa mu wani lafiya. gaida Maman Aliyu. Yanzu kuma lokaci ne da Muhammad Awal Garba zai kawo mana sharhin jaridun Kamaru za mu fara shan jari na wannan makon ne da jidan aika hosance ta kasar jamhuriyar kamaru an da ta mana cewar hukumar lafiyan kasar jamhuriyar kamaru haɗin gwiwa da ƙungiyar unicef ta majalisar ɗinkin duniya su tabbatar da cewar za a gudanar da allurar rigakafi na cutar kyanda da kuma malaria ranar ɗaya ga watan bakwai shekarar 2022 nan wanda za a gudanar gida zuwa gida kuma za a yi wa jarirai ne daga kwana daya zuwa shekaru biyar kyauta a ƙasar ta jamhuriyar kamaru kamar yadda ministan lafiya na ƙasar ta kamaru musta maluda malashi ya tabbatar jaridan the guardian post ita kuma ta ayyana mana cewar a cikin 'ya'yan jam'iyyar adawa ta sdf ta nijon furundi ana cikin wani hali na limaucewa an yanzu haka 'ya'yan jam'iyyar suke bukatan ciyaman ɗin jam'iyyar ta sdf john burundi da ya yi murabus daga kan kujeransa domin suna ganin kamar ba wani tattun domin a cewar su wai duk abin da yake yi kamar yana haɗa kai da gwamnatin ƙasar jamhuriyar kamaru ne jaridan leju kuma ta shaida mana cewar mutum 35 ne suka sheka lahira a wani artabu da aka yi na kabilanci a jihar kudu maso yammacin kasar jamhuriyar kamaru malaman cocin katolika sun yi kira da babban murya cewar manyan kasashe masu fada a majalisar ɗinkin duniya ya kamata su shigo cikin lamarin domin dakatar da zubar da jini da ake yi a wannan bangare na masu amfani da harshen ingilishin sarauniyar ingila jaridar le ita kuma ta gulmata mana cewar a halin yanzu dai ana neman dan shugaban kasar jamhuriyar kamaru frank biya ya gaji kujeran mahaifinsa paul biya domin 'ya'yan jam'iyyar adpc mai mulkin kasar jamhuriyar kamaru wasu kwashe sama da shekaru 40 suna gudanar da mulki a kasar ta kamaru suna ta wadansu tarurruka a sirrance domin ganin cewa shine zai gaji mahaifin nasa kasancewar shugaba biya yana dauke da shekaru 89 a duniya sannan kuma yana fama da waɗansu rashin lafiya wanda zai iya hana masa gudanar da ayyukansa amma 'yan jam'iyyar suka ce wanda ya cancanta ya gaji wannan kujera shine babban ɗansa frank biya za mu kammala shayin jaridu namu na wannan makon ne da jaridar da son ta kasar jamhuriyar kamaru an da ita kuma cewa ta yi a bangaren yan awari na kasar jamhuriyar kamaru masu dauke da makamai a wannan bangaren sun bindige kauyawa guda talatin a ƙauyen akwaya da ke can jihar arewa maso yammacin ƙasar jamhuriyar kamaru wayannan mutane dai ba a san abin da suka yi wa waɗannan masu ɗauke da bindigan ba suka shiga suka yi musu kwantan bauna mahimman awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru A gaida Muhammad Awal Garba. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. Shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya kira ƙasar Rasha a matsayin 'yar ta'adda a jiya talata. Ya kuma buƙaci Majalisar Ɗinkin Duniya da ta aika da hukumar gudanar da bincike kan harin makami mai linzami da aka kai cibiyar kasuwanci a birnin Kremenchuk. To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi karfe uku agogon Ghana ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da Arewa a yau. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman Sarfil Hashim Gumal da ya karanto labarai sai kuma Jumbe Hamza da ya daidaita mana sauki da ba da umarni da ma mu ne yanzu. Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.